Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an da lafiya abubuwan da za mu gabatar muku a cikin wannan fitowar mu da yarda allah sun hada da shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na mu koma noma sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau juma'a 16 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karmi dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali a shekara ta 1915 ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikinsa inda ya kan shirya fina-finai na barkwanci waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali matuƙa ga yanayin rayuwar mutane marasa galihu da yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin lamura na zamantakewar al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kin kulawa da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali akan harkokin mulki ba tare da bin kadin lamarin talakawansu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsaloli da matsin lamba daga gwamnatin amurka domin tana ganin hakan yana a matsayin wani salo ne na tunzar jama'a akan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukuncin korarsa daga ƙasar amurka daga nan ne chaplin ya koma ƙasar switzerland inda ya ci gaba da zama a can baki ɗaya da kuma ya ci gaba da rubuce-rubuce na fina-finan barkwanci da kuma shirya fina-finan ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 an saurari kwakwa san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su shelanta kafar isra'ila su haka munanan hare-hare akan sansanin falasɗinawa da ke garin tal itafiske inda su haka kashe falasɗinawa manan casa'in suka kuma raunata wasu da dama suka kuma tarwatsa su a wannan harin dai ana ganin cewa yahudawa sun haɗa kai ne da sojojin ingila waɗanda a lokacin suke ƙoƙarin ganin cewa sun bar sansanoninsu da ke falasɗinu suke kuma shirin mika su ga yahudawa wanda hakan ya sanya yahudawan suke kwarar falasɗinawa ko kuma kashe su domin samun damar shalanta kafawar kasar yahudawa a cikin palestino wanda kuma hakan ce ta kasance domin kowa wata guda bayan faruwa wannan lamari yahudawa suka shalanta kafa isra'ila a cikin kasar palestino da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin a amina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantuna mahajjata 343 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu raunuka tantuna 70,000 ne dai suka kone kurmus a wannan gobara wannan ita ce gobara ta biyu mafi muni wadda ta auku a ranar arfa bayan wadda ta taba akwa a shekarar 1975 da a lokacin dubban mahajjata suka rasa rayukansu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tumadalla masu sauraro sai ku ya zama domin aji labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa ta sami nasarar ta ce sinadarin uranium da ya kai daraja 60 cikin 100 a kasar mali an tsaida lokacin da za a yi manyan zabukan kasar a shekara mai zuwa an yi kira kasar faransa da ta nemi gafarar kasar wanda kan kisan kiyashin da aka yi a shekara ta 1990 yanzu kuma ga cikakkun labarin shugaban majalisar shawarar musanci ta iran ya ce iran ta samu nasarar ta ce sinadarin uranium da ya kai daraja 60 a daren da ya gabata shugaban majalisar shawarar musanci ta iran muhammad bakir alibaf ya kara da cewa a cikin alfahari nake sanar da cewa a tsakar daren da ya gushe masanan iran sun yi nasarar ta ce sinadarin uranium da ya kai daraja 60 cikin 100 shugaban majalisar shawarar musuncin ta iran ya kuma ce ina ta yi al'ummar iran murnar wannan gagarumar nasara kuma wani mataki ne da yake dakila duk wata makarkashiya da ake kitsawa iran tun kwanaki biyu da suka gabata ne dai iran din ta sanar da cewa za ta daga darajar uranium din da take tacewa daga 20 cikin 100 zuwa 60 cikin 100 a matsayin da martani ga rashin aiki da yajejeniyar da kasashen turai da amurka suke yi da kuma wato makarkashiyar da 'yan sahiyoniya suke wa shirin makamashin nukiliyar na iran iran ta san da cewa tana kara zangon da makamanta masu linzami suke ci ne bisa girman barazanar da take fuskanta daga makiya tsohon ministan tsaro kuma mu baiwa jagoran juyin halin musulunci shawara akan harkokin soja janar hussain da haƙani ne ya bayyana hakan yana mai yin gargaɗi a kan duk wani yunkuri na nuna ƙeya da maƙiya za su yi a kan iran yana kuma mai cewa iran ɗin za ta ƙara nisan zangon da makamanta masu linzami suke ci bisa girman barazana da maƙiya suke yi mata birgediya janar da haƙan ya kuma ce duk wani yunkuri na nuna ƙeya ga iran to zai fuskanci mayar da martani mai tsanani kuma iran a shirye take domin ta fuskanci barazanar ramakiya janar Hussain da haƙani ya tabbatar da cewa iran ba za ta yi amfani da makaman da take da shi ba akan wata ƙasa ta musulmi tsohon ministan tsaron na iran dai ya bayyana haka ne a wata hira da tashar talbijin ɗin almasira ta ƙasar yaman a jiya alhamis to kuna ta da rado biyo hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin kasar mali ta tsaye da shekara mai zuwa domin yin manyan zaɓukan kasar ministan harkokin cikin gidan kasar ta mali laftanar kanar abdullah maiga shine ya sanar da cewa za a yi zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a shekara mai zuwa ministan ya ce zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa za a yi shi ne a ranar 27 ga watan fabrairu sai kuma zagaye na biyu a cikin watan maris har ila jadawalin ya nuna cewa za a gudanar da ƙuri'ar raba gardama a ranar 31 ga watan oktoba sai kuma zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 26 ga watan disamba sanarwar ta kuma kunshi cewa tsayar da lokacin zaɓe yana nuni ne da da gwamnatin rikon ƙwarriyar ƙasar take ƙoƙarin tabbatar da miƙa mulki ga farar hula kamar yadda aka tsayar. an yi kira ga gwamnatin faransa da ta nemi gafarar kasar a kan kisan kiyashin shekara ta 1994 tsohon firaministan ƙasar faransa edward blado shine ya yi wannan kiran a ranar larabar da ta gabata yana mai cewa dukkanin waɗanda suka rika yin kira da tsoma bakin a rikicin da ke faruwa a faransa a shekara ta 1994 a can rwanda sun so ne a taimaka wa gwamnatin hutu wacce ta yi wa 'yan tutsi kisan kiyashi balador ya ce bai amince da shiga cikin faɗan na ɓangarori biyu ba da kuma kai hare-hare a cikin kigali da sunan kai agaji da ayyukan jinƙai faransa tana shan suka a cikin kwanakin baya-bayan nan saboda dama da kuma karfin da take da shi na hana kisan kyashin da aka yi wa kabilar tutsi a kasar wanda wanda ya ci rayukan mutane dubu takwas kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana iyakar abin da sojojin faransa da suka yi a wancan lokacin shine ɗauke 'yan ƙasashen waje daga kigali zuwa wajen ƙasar wancan kisan kyashin da ya faru ne daga watan afrilu zuwa yuli na shekaru shekara ta 1994 to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tuma sauraro bayan da gama jin labaran duniya da kuma sai shirin nan na mu koma noma. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to yau shirin namu zai kawo muku labarai na mabambanta da suka shafi harkar noma da kuma batun ruwan da ake amfani da shi wajen noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. idan muka fauta daga najeriya za mu je da ƙwararru suka bayyana cewa ƙarancin wato sanin makamar aiki da rashin kayan aiki na zamani suna daga cikin abubuwan da suke kawo cikas wajen bunƙasa noman alkama a najeriya ƙwararru a wannan fage da suka bayyana hakan sun kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara wa ƙananan manoma masaniya a kan sana'arsu. sannan kuma a wadata su da kayan aiki na zamani domin samun damar bunƙasa noman alkama a cikin ƙasar filippo maria basi wanda ƙwararre ne akan harkar noma a wuraren da ake da ƙarancin saukar ruwan sama ya bai da cewa najeriya za ta iya zama wacce za ta samu ci gaba a fagen noman alkama idan har aka taimaka wa manoma ta hanyar ba su na'urori da kayan aiki na zamani da ake amfani da su a wannan fage na noma har ila kwararren ya ƙara da cewa ilmantar da manoma da kuma ba su kayan aiki zai sa a sami ƙarin alkamar da ake nomawa a ƙasar fiye da yadda take a yanzu. noman alkama ni bakon abu ne dai a yammacin afirka kamar yadda masanin ya bayyana wato bai zauna da gindinsa ba kamar wasu sassa daban-daban na duniya don haka da akwai kalubale wajen ban ruwansa sai dai samar da na'urorin noma na zamani zai taimaka matuka. to idan muka nufi can kasar habasha hayar kaddama ba ta kare ba kan batun madatsar ruwan da kasar ta gida inda aka san da cewa habashan ta buɗe ƙofofin sama da suka rufe madatsar ruwan na renaissance domin ba da dama ruwan ya ci gaba da kwarara a cikin madatsar a bangare na biyu kafar watsa labaru taska news ta ambato cewa habashar ta buɗe ƙofofi ne a matsayin yunkurin sake cika madatsar ruwan a karo na biyu wanda za a yi a cikin watanni biyu masu zuwa tun da fari dai ƙasar sudan ta kirayi habasha da kada ta ɗauki wannan matakin ba tare da tuntuɓar juna tsakaninsu ba saboda zai iya yin barna da rage ruwan da ke kwarara a cikin madatsar da ke da nisan kilomita 100 kacal daga na habashan wacce ake kira da madatsarwa ta arosiras ita kuwa hukumar abinci ta duniya ta sanar da wani labari ne da ke cewa farashin kayan abinci yana karuwa a cikin watanni goma a jere hukumar abincin ta duniya fawo ta sanar da cewa watanni goma kenan a jere ana samun tashin farashin kayan abinci musamman ma dai man girki da madarar dangoginta hukumar wace ta fitar da alkaluma na tashin farashin kayan abincin ta kara da cewa a cikin watan fabrairu na wannan shekara farashin ya yi sama sosai wanda ba a ga irinsa ba tun a cikin watan yuni na shekara ta 2014 wasu kayan abinci da ita wannan hukuma din ta bayyana cewa farashinsu ya karu su ne mayukan da ake amfani da su wajen girke-girke kamar man da ake yi daga waken suya da kuma manja. To masu sauraro za mu dasa aya a nan amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng

kide-kiden iraniyawa dama saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na kide-kiden iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa, To da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zagawar jin juhal musunci na ƙasar Iran ya sa za mu kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi game da zagayowar waɗannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka son jin jihar musulunci a nan ƙasar iran rashin jagorancin imam khomeini da allah tabbata gare shi wanda a yau mun gato muku mawaƙin nan mai suna isfandiyar karebagi. زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو ساحقه غم زده ثروت انبوه تو خون دل توده هاست کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای اقرب جراره ای روبه مکاره ای مظهر شیطان تویی دشمن انسان تویی ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر زلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی isfandiyar karebagi an gaishe ka a cikin wannan waka ta hamasa da gabatar mana kuma an ne zamu jarin zamu shirin gan lokacin da aka dimar kawo jiki amma a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wasu sabbin waƙoƙin da muka saba gabatar muku amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. Babbar in این ایمان پایدار و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت ما kuma ga labaran duniya a takaice. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce iran ta samu nasarar ta ce sinadarin uranium da ya kai daraja 60 a daren da ya gabata shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya kara da cewa a cikin alfahari nake sanar da cewa a tsakar daren da ya gushe masanan iran sun yi nasarar ta ce sinadarin uranium da ya kai daraja 60 cikin 100 shugaban majalisar shawarar musuncin ta iran ya kuma ce ina ta yi al'ummar iran murnar wannan gagarumar nasara kuma wani mataki ne da yake dakila duk wata makarkashiya da ake kitsawa iran tun kwanaki biyu da suka gabata ne dai iran din ta sanar da cewa za ta daga darajar uranium din da take tacewa daga 20 cikin 100 zuwa 60 cikin 100 a matsayin mayar da martani ga rashin aiki da yajejeniyar da kasashen turai da amurka suke yi da kuma wato makarkashiyar da 'yan sahiyoniya suke wa shirin makamashin nukiliyar na iran iran ta san da cewa tana kara zangon da makamanta masu linzami suke ci ne bisa girman barazanar da take fuskanta daga makiya tsohon ministan tsaro kuma mu baiwa jagoran juyin halin musulunci shawara akan harkokin soja janar hussain da haƙani ne ya bayyana hakan yana mai yin gargaɗi a kan duk wani yunkuri na nuna ƙeya da maƙiya za su yi a kan iran masu sauraro da haka muka bi ƙashin abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marace idan allah mu. mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh